बगिया में बुलबुल बोले डाल पे बोले कोयलिया प्यार करो प्यार करो रुत प्यार किया रे खबरों से कहती है कलिया फिल्म ɗin Ashar Kumar Toilet E.K. Prim Carter ya bai wa maraɗa kunya a Bollywood inda fim ɗin ya taimaka wa masana'antar ta Bollywood samun maƙudan kuɗaɗen shiga. a daidai lokacin da masana'antar ke fada a kwata hakan ya biyo bayan yadda fim ɗin ya shiga zukatan jama'a domin ya taɓo rayuwar mutanen ƙasar indiya ne fim ɗin kuma ya yi wa fim ɗin sharukan khan jabhari sajjar fintin fintinkau प्यार मेरा था बावरी बन गई रटते रटते सावलिया daga dukkan alamu yanzu an daina kallon fim ɗin suna a ƙasar india sai dai domin saƙon da fim ɗin ke ɗauke da shi ga jama'a ganin yadda fim ɗin ashok kumar ya doke fim ɗin sharukan duk da irin sunan da gidan kan ta yi a fagen fina-finai a yanzu dai ashar kumar na cin karansa babu babbaka a bollywood domin kuwa tana kai masa kuma ya kasance a yanzu jarumin da za a iya saka jari a kansa ba tare da fargaba ba domin kuwa ya san yadda yake daɗa masoyansa rai a fina-finansa abin da ya jawa fim ɗin sharukan koma baya bai wuci labarin fim ɗin ba wanda jama'a ke ganin cewa bai da wani tasiri sosai ga rayuwarsu प्यार मेरा था